ko yau bakoncin wa dandali ya samu a shirin namu na kananan sana'o'i. Zulfa'u Musa. To, malama Zulfa'u, sana'ar me ake yi? To, ni dai gaskiya ina sana'ar gari. Haka, gari da ake sarrafa shi a gyara, a surfa, a niƙa, a tankaɗe shi sannan a zuba shi a ledoji a siyarwa. Gari mai garin masara ko na dawa ko maiwa ko gero? Duka. akwai garin masara akwai garin dawa akwai garin alkama akwai garin kunu na wato na gero ke eh. da kuma na dan wake to me ya hankalin ki har wannan sana'a to gaskiya da farko abin da ya ja hankali na na duba na ga yawanci sana'ar abinci mm. duk abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya sai na kalli wannan saboda in na ce zan ɗauki sana'ar kamar abubuwan tufafi da sauransu ko takalma akwai mutane da yawa da suke wannan harkar sai na ce barin karkata in yi wannan mm. wataƙila zan samu zai samu shiga fiye da irin wancan muna shekara nawa da fara wannan sana'a yau shekara uku kenan da fara to idan kika idan kika yi wannan garin a me kike zuba shi ina zuba shi kina zuba shi a ina a ledoji ne akwai leda da rabin kwano akwai leda kwano daya yawanci leda kwano daya ta na fi amfani da ita a garin masara dawa alkama da na dan wake shi kuma garin kunu ina amfani da kananan ledoji ne to idan kika sa ledojin kina silin din shi ne da stika da komi eh ina silin din shi amma local silin nake ya local shi ne ina kulle shi ne da wani zare zan daure shi tamau sannan kuma ina eh kan sa stika wani lokacin kuma in bar shi haka ko kuma in samu maka sai in rubuta masara sai in sa price din shi 200 ko 250 Ok, uh, kwano ɗaya ne ɗari biyu? A gaskiya bai kai yawan kwano ɗaya ba. Adadin shi dai ya fi rabin kwano, zai kai kamar rabin kwano da rabin rabi. To ina kike kaiwa ki sayar a gida ake zuwa a saya ko ko akwai wani waje da kike kaiwa ki ajiye? Yawanci gaskiya ina da kwastomomi da nake ba su. Zan ba su wasu bayan sati ɗaya su ba da kuɗin wasu ma yanzu haka ina ana ba su za su bayar. Shaguna? kamar ma'aikata ne yawanci gaskiya ah, ma'aikatu eh an yi masa lambar nafdak ba yi ba tukuna muna dai sa ran za a yi to banda ma'aikatun na akwai wasu hanyoyi da ke bi wajen tallata hajar taki eh gaskiya ina amfani da waya eh. nakan ɗau hotunan su garukan nan tura su a whatsapp haka ko in sa akan dp dina da sauransu eh. yawanci wani ya gani zai ji mun magana ya ce wannan menene nawa ake siyarwa to wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a ta sarrafa gari to gaskiya alhamdulillah don sanda na fara wannan sana'a na fara da dubu biyar ne mm. jari mm. a hankali a hankali kullum abu yana haɓaka kullum abu yana haɓaka ina ƙara juya wannan ribar ina ci gaba da ita mm. ba a yi wata biyar ba kuɗi sai da zama dubu arba'in da biyar dubu arba'in daga dubu jarin eh to da haka da haka da haka da haka dai yanzu alhamdulillah ba abin da ban yi ba biya bukatu dai kanana kanana an yi kuma muna sa ran ma nan gaban mu yanzu jarin ya kai nawa yanzu jarin gaskiya ya fi dubu ɗari ya fi dubu ɗari to wani irin kalubale ake fuskanta wannan sana'a to na farko dai kalubale baya wuce harkar ciniki za ka ba da kaya wani lokacin ba a san da kake so za a dama da kuɗi ba to saboda haka dole ka yi amfani da jari biyu yana wannan yana gefe in ka ba da wannan kayan sai ka ɗauko wannan kuma ka yi wasu kayan tunda wasu za su nema kafin a haɗa maka wancan kuɗin shine babban ƙalubale a wannan sana'ar. To me burinki? Ni buri na yanzu ina so in Allah ya sa al'amarin ya ƙara ƙarfi in je in yi NAFDAC ni business name duk da dai na sa mai suna amma bai riga na samu rijista ba tukuna. Hajila. Hajila. Eh. To wani irin kila zaki wa mata musamman masu karancin shekaru to gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai karki tunanin wai ko biki ilimi ba ke ki zauna a gida kawai ba sana'a a ki amfani da kwakwalwa ki amfani da basira ki tunanin me zaki kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa a'a ki fara da dan kadan sanda na fara da dubu biyar na fara wannan harkar hankali a hankali Allah ya sa al'amarin ya karfi to saboda haka kar a zauna ko dubu ɗaya ne samu wani abin ki fara inda kika sa himma a ciki kika dage to ba abin da ba za ki iya ba me sun zango karatun ki ina da digiri to ina batun aiki na gwamnati aiki na gwamnati muna da dan lallabawa dai muna ɗan bige-bige amma tukuna dai tukuna baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya